اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون sai annabi Suleiman ya rubuta wani littafi ya ba alhudahudda ya ce masa ka tafi da wannan littafin nawa ka jefa shi ga mutanen garin saba'i ka kai musu shi sai ka koma gefe don ka ji abinda zasu ce dangane da shi